shugaban kungiyar ecowas john ramani muhammad ya gargaɗi takwarorinsa da suka halarci taron kole na 47 a nan ghana da su bai da hankali wurin samarwa matasa aikin yi a kasashen su a cewar shugaba muhammad karuwar matasa da basu da sana'o'i na zama barazana ga zaman lafiyar mu a kasashen mu da kuma ci gaba da yake ci gaba da jawabinsa a wurin taron kolin a nan accra shugaba muhammad ya ce the youth bulge is both an advantage to our continent and also a danger if we are not able to handle it properly karuwan yawan matasa na da alheri ga nakiyar mu kazalika kuma yake da hadarin gaske idan ba mu kula ba wurin samar musu da aikin yi ya kamata mu mai da hankali a kan rayuwar matasa shugaban da ya kara da cewa so it's my hope that this will be an issue that we put up for discussion and it's my hope that the next summit would as its major team concentrate on the issue yace ina kyautata zaton ECOWAS za ta mai da zancen matasa ajandan farko a taron kungiyar nan gaba don tattaunawa a kai. Dr. babu ce masani ne na tattalin arziki da harkokin kwadago wanda ya nazari akan rashin aiki ga matasa a nan Ghana da ma nahiyar Afirka gabaki ɗaya. Ya ce dalilai da dama ne suka yi sanadiyar rashin aikin yi ga matasa ciki har da rashin faɗaɗa ayyuka a ƙasashenmu da sauransu. Sai dai ya ce. This is not a problem for only West Africa, but the problem is even bigger uh, in some countries in Africa. For instance, South Africa has youth unemployment rate of more than 50%. That is why you... Wannan al'amarin ba nan yammacin Afirka kaɗai ba ne, har ma da wasu manyan kasashen nahiyar Afirka, kamar Afirka ta kudu, wacce take da kashe hamsin na matasa da ba su da aikin yi, wanda ya sanadiyar hare-hare akan baki a cikin ƙasar. Kazalika, Tunisia kuma take fama da irin wannan ƙalubalen wanda ya janyo bore a kasar Ya ce idan shugabannin Afirka na so su mai da hankali a kan samarwa matasa aikin yi, to sai fa sun ba wannan al'amarin muhimmanci a duk shirye-shiryen da za su aiwatar a ƙasashen nasu. Mahalarta taron kolin da sun yaba wa al'umman kasar Najeriya da yin zaɓe cikin lumana musamman ma shugaban Najeriya mai barin gado Goodluck Jonathan da irin gudunmuwa da yi wa tsaron nahiyar Afirka da kuma samun zaɓe cikin kwanciyar hankali a ƙasarsa. Shugaban ECOWAS John Dramani Mahamman ya karanta yabo na musamman ga shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da amincewa da shan kayi da ya yi kuma mika gaisuwar girmamawa ga zaɓaɓɓen shugaban Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Sai dai John Mahamman ya cece zaton samun zaɓe cikin kwanciyar hankali a ƙasashen Cote d'Ivoire, Burkina Faso da kuma Gini kamar yadda aka samu a Najeriya Najeriya da Togo a kwana-kwanan nan. Baba ya kuma kiri sashen Hausa na murya Amerika a kra Ghana.